Gurin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sa gaba a ƙarƙashin wannan rana ta sha hudu ga watan Yuni shine faɗakar da jama'a mahimmancin ba da jini don raɗin kai kafin shekarar 2020 ta yadda za a samu wadatar jini a asibitoci domin buƙatun marasa lafiyar da ke neman ceto. Sai dai jami'in ayyukan wayar da kan al'umma a asibitin karɓar gudunmuwar jini ta ƙasa CNTS Musa Lee na cewa har yanzu jama'a ba su fahimci fa'idar bayar da taimakon jini ba a nan Nijar. Euh, presque la moitié des demandes. yana mai cewa da ket muke samun rabin adadin jinin da muke bukata alhali a ka'idar who idan kashi ɗaya zuwa kashi biyu daga cikin ɗari na al'ummar kowace ƙasa na taimakawa da jini ba za a uh, fuskanci ƙarancinsa ba ƙungiyar adsn na daga cikin ƙungiyoyin da ke ayyukan wayar da kan jama'a game da mahimmancin ba da gudunmuwar jini a jamhuriyar nijar saboda haka na tuntuɓi wani jigonta alhashi adamu musa wanne ya ce tunanin abubuwan da ka iya biyo bayan binciken jini ya sa da dama daga cikin mutane ke ɗari-ɗari da harkar ba da jini. Kun san ba da jini akwai ka'idodi An hisan mutum wanda ya samu kan misalin shekara sha takwas kuma nauyin shi ya kai kilo eh, hamsin abin da ya yi sama kuma yana cikin ƙoshin lahiya kuma da zai ba da jinin ya zo yana lahiya kuma ya ci abinci abin da suke wani ɗan wasu ba a waye masu kawunan su ba na biyu wasu kuma tsoro suke kasu je su bada a gano wata cuta da ke cikin jikinsu to shi ke sa mutane suna ɗan ɗaɗari mm. amma yanzu gaskiya muna ƙoƙari kamar cikin lakwal da wasu wuri inda ke da gurfaman ko na mata hakan ga muna zuwa muna waye masu kawunan su. lura da irin wannan matsala ya sa asibitin karɓar gudunmuwar jini haɗa gwiwa da ƙungiyar adsn domin neman mafita a duk lokacin da ta kakare. kamar yanzu shi in babu ana iya gayyato dangin shi sai a ɗebi gijin nasu a gwada a gani in ya cancanta a zuba mashi sai a kulara mashi akwai wani wurin ma lokacin da a ƙarfe biyu ƙarfe uku na sai a buga mai a ce a gashi gajen da ake so da an diba wanda an na aje ba babu ya kawo dangin nashi kuma babu to mu muna da mutanenmu wanda mun san ga irin jini suke kamar misalin omuwa hmm. muna da adreskin ko da dare tsaka sai mu je mu buga masu ce gashi ana bukatar jini su zo su bada kuma kyauta ko da ba ya kamata mutane su gane shi ba da jini kamar ya yana da muhimmanci kyauta ce wadda ka yi a asurce wadda kuma sakamakon ka Allah kawai san iya shi Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta bayyana gano cewa safkar bala'o'i na ƙara yawaita a duniya saboda haka taken ranar ta bana ke cewa ba da jini a wani lokacin da aka shiga cikin yanayin kakanikayi abinda ke nufin ceton rayuwar mutanen da ke bukatar ƙarin jini wani abu ne da ya wajaba a wuyan kowa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.